Za mu ma jami'a mu ma Allah yabo. Yabo mene ne? Domin abinci rai da sutura da Allah yake ba mu. Wannan kada ko? A'a da sauran abu da yawa da Allah yake ba mu. Sauran mene ne? Saura da yawa kwanciyar zuciya murna da farin ciki. Domin da murna. Mona mona saboda Yesu ya zo ya kawo ceto. Ne kwandaya. Ba mu biya daga alherinsa ya biya laifofinmu. Kaka zan samu. Tuba ka yarda Allah ya aiko Yesu ya cece duniya. Wannan na yarda. To ya isa an cece ka kazo mu tafi tare. mutadima jami'a muhimman Allah Kasa kunne abokina, ba a nan ce mutanen suka rera ba lokacin da ni da kai muka fara karɓar Yesu almasihu? I ita ce. Taurin waƙan nan Yesu yana magana da ni kuma. Lokacin da na karɓi Yesu ina da murna, amma yanzu ba da murna. Gaskiya ne, don haka daman yanzu na zo in yi maka magana. Na gaba ka da murna kamar da. i gaskiya ne ina da bakin ciki don bana bin Yesu kamar da. yanzu na ga kamar yana nesa da ni abokina maganar allah ta ce zunubanka sun raba ka da allah sun zama kamar bango a tsakaninku wannan shi ne ya kawas da murnarka wanne zunubi ne ya shiga zuciyarka har ya raba ka da allah idan na duba cikin zuciyata akwai babban zunubi guda ɗaya shine kwaɗayin abubuwan duniyan nan na fi ƙaunar abubuwan da ke duniyan nan fiye da abubuwan da ke na yesu ka manta da abin da maganar Allah ta ce akan abubuwan da ke duniyan nan ta ce waɗanda suke so su zama masu arziki sukan faɗa tarkon shaidan daga nan sai ya sa su yi waɗansu miyagun abubuwa daban-daban san abubuwa da yawa yakan sa zuciyar mu ta rabu da Allah amma don me Allah ya yi waɗannan abubuwa idan ba so mu same su Allah zai taimake mu mu samu abubuwan da shi da kansa ya sani muna bukata amma littafinsa ya ce ka bar abubuwan Allah su zama na fari a cikin zuciyarka ka ba shi zuciyarka domin ta zama da tsarki Allah ya san abubuwan da muke bukata sosai wani lokaci muna san abubuwan da ba daidai ba ne a gare mu wani lokaci Allah yakan yarda mu samu wani lokaci kuwa ba haka ba idan ya yarda mu sami wadatar duniyan nan yana so mu yi amfani da ita wajen aikinsa ya kamata mu fi ƙamnar abubuwan da ke na Allah fiye da dukiya da daraja idan mun sa ranmu a dukiya ya yi mu zama masu arziki amma cikin zuciyar mu rasa wani abu gara mu samu albarkar Allah waɗannan maganganu domina ne ina da kunya a zuciyata don ba na mai da abubuwan Allah su zama na fari me zan yi domin sake karɓi murnar Yesu cikin zuciyata ka faɗa masa ka gane laifofinka ka roƙe shi kuma ya gafarta maka ka bar zunubanka ka juyo wurin Yesu da dukkan zuciyarka amma ya san zuciyarka idan ba ka yi ban gaskiya ba ba za ya gafarta maka ba idan ka koma cikin zunubanka kowa zai sani ba da ban gaskiya kai ba ka ba da kanka gaba ɗaya ga yesu ka bar shi ya zama mafi girma a zuciyarka ka bar shi ya zama ubangijinka na sosai abokina daga yau abin da zafi ƙauna kenan fiye da kowane abu